wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba. madalla masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A Jamus kamar sauran ƙasashen yamma, doka ta hana mutum ya auri mace fiye da ɗaya. Kuma a wasu lokutan akan yankewa wanda aka samu da laifi na take wannan doka hukuncin ɗauri a gidan yari ko a ci shi tara. Bugu da ƙari yin biris da wannan dokar kan haifar da wasu matsaloli na tattalin arziki da kuma rasa wasu damarmaki ta fuskar shari'a. to koya 'yan afirka mazauna turai da addini da ma al'adarsu ta bewa damar auren mace fiye da guda ke rayuwa a ƙarƙashin wannan dokar? Al'adar ta riga ta bambanta ko ka zo nan doka mace ɗaya suka ce za ka aura. Idan kuma ka ce wai mata ka ce ta biyu kana son ka kata nan gurin ba za a yadda ba, ba shi a cikin doka. Na yi aure mata biyu hukumar ai sai ka je ka samu problem shi ya zuwa bincike ka shi wani abu zo amma ba akan ba ka kai ya wurin ka ni don kai na biyu shi saman dokan don kan shi kamar kotu shi bai baka izinin wannan ba maudu'in shirin na wannan makon kenan sai a biyo mu don jin cikakken shirin da zai fayyace wa mai sauraro abinda dokar ta kunsa da kuma faɗi tashin da maza masu mata fiye da ɗaya ke yi da masu kansu matan da ke fuskantar ƙalubale a tsarin da ya hana auren mace fiye da ɗaya. Sunana Ramatu Garba Baba. Madalla. Laifin auren mace fiye da ɗaya wato bigami a turancin Ingilishi laifi ne babba a akasarin kasashen yamma batu ne kuma da aka jima ana cece ce a kansa amma me dokar ta ce ya take shafar baƙi da ke zaune a waɗannan ƙasashen dr musan ibrahim malami ne a jami'ar cologne da ke jamus kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a nan ya yi wa muryar amurka takaitaccen bayani auren mace sama da ɗaya ba abu ne da yake faruwa kasafai ba a tsakanin 'yan afirka ko in ce sauran eh, al'ummar musulmai hakan kwaya yana kasancewa ne saboda kowa ya san ba abu ne da doka ta halatta ba sai kuma tsadar rayuwa tunda kamar dai a tsakanin musulmai zan iya cewa eh, miji ya san cewar haƙƙinsa ne ɗau nauyin matar da ya aura ciyarwa tufatarwa da muhalli to idan za ka yi wa mace sama da ɗaya wannan abin da watakila mahad 'ya'ya da za ku samu haka abu ne ba mai sauƙi ba shi yasa abin yawanci yana faruwa ne da sanin mata ta biyun da za a aura ita ma don maslahatta ko kuma dai wani abu makamancin haka duk da tsauran wannan dokar dai akwai 'yan afirka da dama da ke auren mace fiye da ɗaya malam sama'ila awwal warzo da ya shafa fiye da shekaru ashirin a jamus ya ce auren mace fiye da ɗaya na tattare da ƙalubale amma kuma shawara ce ya ce da ta rage wa mai shiga rijiya idan ka auri mace sama da guda ɗaya su dai abin da suka sani wadda ka fara aure ɗinnan ka ba da sunanta ita ce matarka saboda haka ta biyun nan wannan ruwanka to da yake dama sunan kwaɗa ne ake na kuli da dankali wato wannan mai zaƙi wannan mara zaƙi saboda haka su ba abin da ya dame su kai auren mako kar Allah sa ka auren saboda ba ƙasa ce ta musulunci ba babu abin da ya dame su ka wadda ka fara ba da sunan ta kace ita ce matarka to ita aka sani in ka kawo wata ma ka ce matarka ba wanda zai kula ka kai ya rage ruwanka in ka ce za ka yi sama da mace ɗaya ka tsaya ka bi yanda addinin ka ya ce kai gaskiya tsakaninsu in kuma ka to wannan ruwanka amma dai su a nan birnin jamus ba su yadda da ka auri sama da mace ɗaya ba saboda haka yadda zaka tsara abun kamar misali akwai abokaina wanda suke da mata biyu to sai dai ɗaya ba za ka wadda ka riga ka ba da sunanta to sai dai idan ka ga za ka yi adalci ku yadda tun farko da ita da ɗayar su sani cewar to dokar ƙasar nan ga yadda take saboda haka idan wani abu ne a faɗi tare ne a tashi tare in wani abu ne ya zo wanda za a bayar dole ne ya mana an yi agreement domin a raba idan kuma ka ce wai mata ka ce ta biyu kana son ka kata nan gurin ba za a yadda ba ba shi a cikin doka saboda haka ya rage ruwanka ka dinga ka dinga eh, eh, tsallan kwaɗi zan ce kana nan wata kaɗan kana nan sannan kuma wata kaɗan kana afirka A daidai lokacin da mace ta kasance a matsayin ta biyu ko ta uku ko ma ta hudu, takan fuskanci tarin matsaloli ganin yadda dokar kasar ke biris da kokenta. Saboda kuwa hukuma ba ta san da zamanta ba, a kasar da dama ake tafiyar da duk al'amuranta bisa tsari guda. Ita matar idan ba ta da izinin zama misali ta ce mijinta na da izinin zama ba wanda zai saurare ta saboda me saboda ita ba ba a yadda cewa ita matar shi bace. so saboda haka duk wani abu wani benefit ko wani wata dama da za ta samu na cewa wajen ta auri wani wanda yake zaune a nan duk bai taso ba ba wanda zai kula ta ba a san da wannan magana ba so dokar dai a takaice ta yi stikin ne kawai ta tsaya ta jajirce kan mace kwaya ɗaya saboda haka idan kai mace sama da guda ɗaya ba ta a cikin tsari kuma wannan ba zai sa cewar za a yi mata wani abu domin kai ka aure ta ba ba ruwan doka eh, da wannan eh, a nan ƙasar jamus a bisa sani na to kamar yadda watakila aka sani masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashen turai da ma yamma sun ci gaba da fafutukar ganin an mutunta 'yancin kowane ɗan adam kan duk wani zaɓi da ya shafi rayuwarsa shin ko abu ne mai yiwuwa a ɗaga wa miliyoyin baƙin da ke rayuwa waɗannan ƙasashen da al'adarsu ta amince musu auren mace fiye da ɗaya ƙafa nan gaba? Har wa yau Dr. ne ya yi ƙarin bayani. Inda za a tabbatar da irin 'yanci na kowa abu ne da ya kamata a ce an halatta tunda an halatta auren jinsi an halatta abubuwa da yawa da za a ce a wani wajen ba za a iya halittawa amma saboda cewa dan adam yana da 'yancin kansa so watakila a wasu kasashen da babu masu tsoron ra'ayi watakila a samu ko dan kware-kware halarci a yi wa haka amma dai abu ne da ba shi da tabbas gaskiya amma in muna tunanin indi progressive left wing 'yan siyasa za su dare madafun mulki su sassauta ra'ayinsu kan wannan abu. da muke shirin nada tabarman shirin mun ji daga bakin wata amarya da ta nemi a sakaye sunanta kan hali na samu da rashi da ta ce ta tsinci kanta saboda wannan dokar. Yau shekara na hudu kenan da aure, amma sun hana ni biza zuwa Jamus duk da cewa matsayin mai aiki zan je don yana da wata mata a can. To Allah ya kawo mafita. Come check it over when I sing you go down. Madalla. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya. daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.